Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 14 ga watan Afrilu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Rasha ta ce a ranar Alhamis jirgin ruwanta na yaƙi da ke tekun Bahar al-Aswad ya lalace kuma dukkanin ma'aikatan jirgin an kwashe su sakamakon fashewa da ta aiko a cewar Rashar. A nan Amurka kuma ana shirin gurfanar da mutumin da ake zargi da harbin mutane goma a cikin jirgin ƙarƙashin ƙasa na Brooklyn a yau Alhamis. Shugaba Xi Jinping ya ce dole ne kasar Sin ta tsaya tsayin daka kan manufofinta na tsarin kawar da cutar COVID-19 yayin da annobar wacce ta shafi duniya take ci gaba da zama babbar barazana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yara shida sun mutu sakamakon wani hari ta sama da ake kyautata zaton jami'an tsaron Najeriya ne suka kai shi a jihar Nejan Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa Ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Najeriya a jihar Kano ya ce adadin magidantan da ke cin zarafin mata da ƙananan yara na ƙaruwa a baya-bayan nan. Wata mata ta bayyana irin ƙalubalen da take fuskanta a gidanta. Matsaloli da dama akan yara na kula da yara a makarantar su abincin da za su ma'aikaci a tattara bar mu komai a hannuna idan gari ya waye zai taɓa jikin su ya ce shi da shi dole mu haƙura amma shi zai je ya yi abin da yake so a waje To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin. Rasha ta ce a ranar Alhamis jirgin ruwanta na yaƙi da ke tekun Bahar al-Aswad ya lalace kuma dukkanin ma'aikatan jirgin an kwashe su sakamakon fashewa da ta auku a cewar Rashar. Lamarin da Ukraine a nata bangaren ta ce harin makaminta mai linzami ne ya lalata jirgin. Kafofin yada labaran kasar Rasha sun rawaito ma'aikatar tsaron kasar ta ɗora alhakin wuta da ta tashi sanadiyar dakon alburusai cikin jirgin ruwan na Moskva. Sai dai gwamnan Odessa ya ce wasu makamai masu linzami guda biyu ne suka afka wa jirgin. A ranar Laraba ne fadar White House ta karfafa furucin bazata da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a ranar Talata cewa mai yiwuwa shugaban Rasha Vladimir Putin na aikata laifin kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta sake aikawa da ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako ga Ukraine. A nan Amurka ana shirin gurfanar da mutumin da ake zargi da harbin mutane goma a cikin jirgin ƙarƙashin ƙasa na Brooklyn a yau Alhamis a gaban kotun tarayya da ke New York inda za a tuhume shi da laifin ta'addanci. An kama Frank R. James a ranar Laraba bayan farautar wuni guda da kuma kiran da wani ya yi don fallasa inda yake lamarin da ya jagoranci 'yan sanda zuwa gare shi akan titin Manhattan. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa jami'an tsaro sun ce shi da kansa ya kira 'yan sandan. Lauyan Amurka mai kula da gabashin lardin birnin New York Brian Peace ya ce James mai shekaru 62 da haihuwa ne ke da alhakin harba bindiga har sau 33 a cikin jirgin ƙarƙashin ƙasa a ranar Talata bayan da ya kunna wani hayaƙi. To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wani farmaki ta sama da ake kyautata zato sojojin Najeriya ne suka kai shi da nufin auna 'yan ta'adda ya yi sanadiyar kisan yara shida a wani yankin karamar hukumar Shirora da ke jihar Nejan Najeriya. Lamarin da ya sa mazauna yankin gudun tsira da rayukansu. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton. rahotanni daga jihar Niger Najeriya na nuna cewa wani bam da ake zaton na jami'an tsaro ne ya hallaka wasu yara guda shidda tare da jikkata wasu da dama bayanai dai sun nuna cewa jirgin sama ne na jami'an tsaron sojin najeriya suka je yankin kurebi ta karamar hukumar shiroro domin fatattakar 'yan bindiga da ake zaton 'yan kungiyar boko haram ne da suka addabi yankin wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunansa ya ce a yanzu haka mazauna garin na kurebi sun tsere zuwa garin udawa ta jihar kaduna domin tsira da rayukansu ba man da aka jefa ne to yaran suna sai aka yi rashin sa'a sai fada kan yaran ya kashe su akalla yara shida a nan kurebe din kenan eh a nan kurebe cikin gari ne su masu helicopter din suka jefa bomb din eh gefen gari ne haka dan an ta jefa mabamaman cikin dajujjuka haka to abin ya zo ne cikin da ya eh, Allah ya kawo sai ya faru haka da wa'annan yaran to yanzu wani hali garin yake na kurebe eh gaskiya duk mutanen kirki na garin gaskiya sun fita garin sun koma udawa sun gudu zuwa udawa saboda da wajen jihar kaduna kenan eh jihar kaduna sun koma jihar kaduna saboda faruwa al'amarin ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin bayani daga jami'an tsaron domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sanda na jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce za ta gudanar da bincike akan lamarin kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Kamar yadda na faɗa cewa ba za a tabbatar da gaskiyar abin ba domin na san muna tare da su jami'an tsaro musamman su wannan jama'an da ke abin da kula da jiragen sama a yawanci eh, za ka ga cewa bayanan da ake basu kamar yanzu a kurebe bayanan da muke samun mutane da ke wurin duk basa nan saboda haka zai mamaki a ce ino jirgi ya kashe eh, yara shida a cikin kurebe yanzu kuna za ku bincike ne ko ko eh, ba dole za a bincike tun da mun fara samu wayannan bayanai eh, dama ka san kamar yadda muke faɗa ƙauyuka da yawa da ake samu duka wurin wuraren nan sun shugabanni na gargajiya suna mana cewa ba mutanen kirki a wurin wuraren nan kamar su kurebe su cikuba duk wayannan 'yan ta'adda ne suka mamaye wuraren nan a cikin tsarin da muke yi shine ana kokarin a kawar da su daga wuraren nan. yankin na shiroro dai ya daɗe yana fama da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi sassa daban-daban na arewacin najeriya Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Najeriya har yanzu dai 'yan kasar na ci gaba da fuskantar matsaloli da ke sanadiyar salwantar gwamman rayukan jama'a a sassan kasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar an yi jana'izar mutane 29 da suka rasu sanadin nutsewar kwale-kwale kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto. Samun salwantar gwamman rayuka na 'yan Najeriya yanzu ba sabon abu ba ne, sai dai ta fuskar da aka samu salwantar rayukan ne kan nuna alhinin jama'a akan rashin da aka samu. Irin wannan sauti ne ke fitowa a wasu gidaje a garin gidan magana da ke karamar ko mulkin shagari a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda kwale-kwale ya nutse da matasa ya hallaka 29 daga cikinsu. Shugaban karamar hukumar Aliyu Dantanen Shagari ya ce dama mutanen garin sun saba tsallaka waɗannan ruwan suna gudanar da al'amuran su na yau da kullum illai dai kawai yanzu tsotsai ne aka samu. Duk yaran duk mutanen gari guda ne saboda haka daga baya tun da gidajen bakin gidaje ne ruwan ba ne suke gidaje ba tun da daga bakin ruwa yadda abin ya faru mun zo mun isko jirgin da ainihin ya samu wannan matsala kuma daga nan ma ta ƙasa muka tako zuwa shi gidan mai gari hmm. inda yake nan na hanka tattara gawakin. Gwamnan Sokoto Aminu da Tambol ya ce ya kaɗu matuƙa da samun labarin wannan ibtila'in. Wannan ba ƙaramin abin alhini ba ne da kuma tausayawa a kan wannan al'amari da ya faru ga waɗannan bayan nashi kuma babu shakka ya girgiza mu kwarai da gaske mun samu tabbacin mutum 29 23 mata shida maza kuma an samu mutum shida wanda Allah ya kubuto su daga cikin wannan al'amarin su suna nan da rayukansu. Wannan dai ba shine karo na farko ko na biyu ba da aka samu a karamar mulkin shagari domin ko a farkon watan Yuni na shekarar bara an samu irin haka a garin Ginga inda mutane goma sha uku suka hallaka kuma gwamnatin jihar ta ja kunnen jama'a a wannan lokacin akan a rika ka'idar shiga kwale-kwale har ta yi alwashin samar da riguna na kariya ga masu shiga ruwa to sai na tambayi shugaban karamar hukumar mulkin tasha gari akan wani hali ake ciki na kula da kare rayuka masu shiga kwale-kwale hmm, to gaskiya har yanzu sai dai mu namu mataki mun dan namu kokari na ganin cewa an kula da waɗannan tashoshi na ruwa da suke operating harkar overload da speed da sauransu ba speed don mun mataki game da wannan Eh, kuma gaskiya an sa ido ana kula. Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa dole ne mahukunta su kula wajen kare rayukan jama'ar su ta kowace hanya. Farfesa Bello Dodon Bada yana mai cewa. Da kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi. Su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa guda ta in ta salwance ta tafi. gwanda ko da ba a samu ɗaukar ka ba saboda jirgi ya cika iyaka abin da ke ɗauka ya tafi ka yi haƙuri. Hatsarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙumin rayukan 'yan Najeriya a sassa daban-daban na ƙasar kamar irin wanda ya faru a watan Mayu na shekarar da ta gabata a garin Wara na jihar Kebbi wanda ya hallaka rayuka fiye da ɗari ɗaya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Najeriya a jihar Kano ta bayyana cewa adadin magidantan da ke cin zarafin mata da yara a cikin gida na ƙaruwa a baya-bayan nan. ofishin ya ce daga watan janairun bana zuwa ƙarshen watan jiya na maris ya karɓi ƙorafe korafe da suka shafi cin zarafin mata da kuma na yara a cikin gidaje da yawan su ya kai kimanin ɗari uku. wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoton a cikin rahoton watanni uku na farkon shekara da hukumar ta wallafa ta ce adadin ya kunshi matsalolin da suka shafi zamantakewa tsakanin ma'aurata da batutuwan da suka shafi yara ƙanana kamar aikatau da fyaɗe da kuma tallace-tallace. Malam Shehu Abdullahi da ke zaman coordinator hukumar ashiyar Kano ya ce abin damuwa ne ainun yadda zamantakewar ma'aurata ke ƙara dagulewa lamarin da ke ƙara jefa makomar yara ƙanana cikin yanayin rashin tabbas. Za ga an kawo mace wani lokaci a fuskokin fuskata a kumbure da alamun an ci zarafinta sosai ko kuma a samu alamu na shakewa a wuyanta da sauransu kamar a watan janairu mun karbi korafi kamar guda hamsin da biyu wanda a cikin wannan adadi mun iya kammala guda talatin da tara a watan fabrairu shi ma mun samu korafi kamar guda dari da da hamsin uku wanda a cikin 153 din nan guda 130 mun kammala su guda 23 kuma an ci gaba da gudanar da aiki a kansu sannan a watan mun karbi korafi guda 85 mun iya kammala guda 68 sannan 17 an ci gaba da aiki a kansu wata baiwar Allah mai yaya uku da ta ce kimanin shekaru ashirin kenan suna tare da mijinta ta yi tsokaci kan irin kalubalen da ta ce tana fuskanta a zamantakewarsu. Matsaloli da dama akan yara na kula da yara a makarantar su abincin da za su ma'aikarsu ya tattara bar mu komai a hannuna. Shi idan gari ya waye zai kaɗa jikin su ce shi ba da shi dole mu haƙura amma shi zai je ya yi abin da yake so a waje. Har ta kawo ya zo ya bar ƙasar ma ya zo shekara biyar ma ina fama da su a haka. ya dawo ma yake da zai iya zama a Najeriya ba sai ya ƙara komawa haka dai ake ta fama an je noma zai an kira shi an mai magana kaga in na tuna lokacin da yake bari na da 'ya'ya da yunwa sai na yi kwalla to abin da ne na karshe karshen nan wanda ba zan manta da shi ba wanda har yau din nan ban gama warwarewa ba a kansa amma sai dai ajiya kashe ni wallahi kan na shirya yarinya ta tafi makaranta sai dai a cewar malam shehu abdullahi binciken hukumar kare haƙƙin 'yan ƙasar ta najeriya ya bayyana cewa tsadar rayuwa da shiga kafofin sadarwa na sada zumunta ta wayoyin hannu na daga cikin dalilan da ke barazana ga zamantakewar ma'aurata a yanzu yawanci akasarin magidanta ba sa iya sauke nauyin da allah ya dora musu saboda kasancewar yanayi na matsala ta tattalin arzikin kasa da aka samu kai a ciki sannan waya tana jawo mafi akasarin rikice-rikicen da ake da su saboda ta sa kawo zargi wanda yawancin zargin nan sai haddasa fada a ta rigingimu a cikin gida. alkalman rahoton watanni ukun farkon na wannan shekara ta 2022 daga ofishin shiyar kanan na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ya kuka kan yadda hukumar ba ta samun rahotannin al'amuran da ke faruwa a tsakanin mazauna yankunan karkara la'akari da cewa batutuwan da ke kunshe cikin wannan rahoton waɗanda suka wakana ne a birni da kewayen kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria madalla a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga shirin mu na gaba 迈开你的金马头。 Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da kwararriya a fannin abinci mai samar da lafiya ga jiki, wato Maryam Sani Bala, don jin irin nau'in abincin da jiki ke bukata musamman a wannan wata na Ramadan da ake wuni babu ci babu sha. To da farko kamar wasu irin nau'in abinci ne ke gina jiki? Abinci abinci mai gina jiki shi ne ake kira da protein shi wannan protein da muke magana misalin shi shine nama kifi wake yogurt kwai da naman kaza da dai sauransu to wa'annan su ne wa'anda muke kira protein kuma su ne nau'in abinci wanda jiki yake bukata kamar wasu nau'in abinci jiki ya fi bukata kamar dai irin nama dai kifi cereal food kwai kayan itatuwa su ne fruit kenan shi kuma jiki yana da buƙatar dukkan nau'in abinci kama da masu gina jiki abinci mai gina jiki yana da matukan mahimmanci a jikin ɗan adam kuma masu saka ƙarfi a jikin ɗan adam suna kuma ƙara mashi lafiya sai dai jiki yana buƙatar wasu fiye da wasu jiki kuma yana buƙatar abinci mai gina jiki fiye da sauran. Kamar wani irin nau'in abinci ne idan jiki bai samu ba yake iya samun matsala? Idan jiki baya samun abincin da zai bashi vitamins da minerals to gaskiya akwai matsala. Dukkanin jiki yana buƙatar wa'annan abubuwan guda biyu vitamins da minerals kamar su nama, kifi, madara, da kuma yogurt. To musamman yanzu da ake azumi wani abinci jiki ya fi bukata. Yanzu kamar idan muka yi duba da wannan lokaci da muke ciki na azumi, jiki yana bukatar abinci mai gina jiki tare da samar da ruwan jiki. Kamar misalin jiki yana bukatar abubuwa kamar su nama, kifi, kayan itatuwa, da kwai, da yogurt, da madara, da cereals da sausage. To a shawarce idan an yi buɗe baki me aka fi so a ci? A lokacin da ake yin buɗe baki ya kamata a ce a ce mutum yana a ce yana mutum ya fara da abinci wanda ba shi da wanda ba shi da acid a jikin shi lokacin da aka kai azumi kenan ba to ya kamata a ce mutum ya samu abinci wanda ba shi da acid kamar misalin abin da muke ce dried fruits su ne kamar su kankana gwanda banana pineapple cyril amma banda cirrus misali kamar su lemu daga kai azumin ka kinga ai bai kamata a ce ka fara ka fara amfani da su ba to kamar me yasa ake so a rika cin irin nau'in abincin da kika faɗa abin da ya sanya ake son a rika cin abinci wa'inda ne bayanin su dalilin da ya sanya ake son a rika cin su suna ɗauke da sinadari na folate da kuma calcium da kuma iron b sai kuma vitamins da kuma fiber suna ɗauke da waɗannan abubuwan dukkaninsu sun kumshe su wanda za su ba jiki abin da take bukata kenan sannan a lokacin jiki yana bukatar abinci musamman wanda ke ɗauke da shuga saboda neman karfi kin ga an daɗe jiki bai samu abinci ba a ɗan bashi abinci mai ɗauke da refined sugar. to wani lokaci zaki ga dai abin sai a hankali idan mutum bashi da halin cin waɗannan abubuwan me zai ci ya maye gurbinsa. idan mutum bashi da halin cin wa'annan abubuwan da na lissafa irin su kifi da nama da su kwai da su madara da su yogurt kin gani ba kowa ne wannan mutum yake iya cin su ba ba kowa ke da ikon da zai je ya ci ba to idan baka da ikon da zaka ci wannan abincin to kada ka matsa ma kanka kurin abin da ya kamata ka je ka nema to sai ka yi kokarin ka samu wake wannan wake namu wake kowa ya san dai wake to mutum sai ya je ya same shi a riƙa yi mishi kosai ya rika ci akwai kuma nau'in abinci kamar awara kin gani ita ma awara abu ce mai sauki wanda mutum idan ba shi da iko ba sai ya matsa ma kan shi ba za a iya zuwa ya je samu awara ita ma awara abu ce wanda take dauke da protein a jikinta za mu iya cewa ma ita awara kashi 90 90 a cikinta protein ne to mutum zai iya samunta kuma ko a ina sannan kuma ko a ina za ka iya samun takaci ta ko kuɗinka kalilan ya ka samu ka ci a matsayinka na wanda baka da shi sai kuma kayan marmari kamar su kankana da su mangwaro da su yazawa da dai sauransu su ma kin ga sun maye gurbin wa'incan. Daga ƙarshe wace shawara zaki ba ma masu sauraron mu kan kula da cin abinci mai gina jiki wadda kuma zai ƙara wa jiki lafiya? shawarar da zan bada kuma a nan ita ce kamar kin ga duk lokacin da aka zo aka ce ga abu wannan yana da mahimmanci abu ne wanda yake da amfani kuma sannan a jikin dan adam kin gani ana buƙatar shi to amma kuma shawarar da zan bada a nan gudirin ita ce kada ya kasance idan mutum ya samu irin wa'annan abubuwan da na lissafa masu mahimmanci to duk lokacin da aka ce ga abu yana da mahimmanci to zaki same shi kuma yana da rashin mahimmancin shi akwai rashin mahimmancin shi a jikin dan adam kuma zaka samu cewa ma ga abu yana da mahimmanci to kuma zaka samu wani wanda baya da mahimmanci to shi za zaka samu cewa su ma suna da matsaloli da kuma illolinsu a jiki idan suka yi yawa ko kuma suka yi kaɗan a cikin jikin ɗan adam misali idan mutum ya ci nama ko wake ko kifi da dai sauransu abincika dai masu gina jiki to amma kuma suna fitar da wani abu a jikinsu a cikin jini kai suna fitar da wani abu wanda ake ce ma wanda ake kira da uric acid da turanci yana da amfani a jikin mutum amma idan ya yi yawa to yana kuma kawo ciwo da ake kira gout idan shi protein din yi ma mutum yawa a cikin jikin shi to yana kawo wannan ciwon kafa din wanda muke kira gout saboda haka duk abin da za a ci duk abin da mutum za ya ci yana da kyau ya kiyaye yadda yake cin zakar kada ya rika cin shi ya zama shi kaɗai din yake ci baya hadawa da komai sai wannan protein ko da wani lokaci shi shi to zai iya haifar ma mutum da illa sannan kuma mutane su rinka ba da muhimmanci wajen motsa jikinsu saboda shi motsa jiki abu ne wanda yake da muhimmanci sannan kuma ana son dukkanin ɗan adam a ce yana yin shi saboda idan mutum yana motsa jikin shi bayan ya ci ya ƙoshi to kun ga zai taimaka mashi ma gurin narkar ma da abincin idan ya ci ya koshi ya rika exercise to wannan exercise ɗin da yake shi ne za ya taimaka mashi wurin kokarin ganin abincin ya narke a cikin jikin shi yadda ya kamata To masha Allahu Maryam muna godiya ko in ce mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu ji daga bakin likita kan mahimmancin shan ruwa da kuma yadda ya kamata a sha ruwa musamman a lokacin azumi ga kuma zafi da ake fama da shi. Dr. Lawal Musa Tahir gareka. Duba da yanayin yadda ake cikin zafi a kasashen da bukatar idan an sha ruwa dinnan kamar yadda bahaushe kira abin shan ruwa da bukata a sha ruwa ko kuma abin da yake mai ruwa ruwa saboda zafi yakan sa mutum ruwa ya fita daga jikin shi ta hanyar zufa ko gumi ko kuma ta numfashi kan shi idan zamanin zafi ne ana fitar da ruwa sosai sai kasance kenan babu isasshen ruwa a jikin mutum idan an sha ruwan kuma wato an buɗe baki da buƙatar a samu ko ruwan a sha ko kuma abin da yake da mai ruwa-ruwa to amma kuma kar mutum ya ɗauki <laughs> roba guda a lokaci ɗaya ya shanye bai zuwa cikin komai ba sai ya zama an samu matsala ko ciki ya kulle haka ko wani abu masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fata fatan kun ji shawarwarin da waɗanda muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin ƙwararriya a fannin abinci mai ƙara lafiya a jiki wato Maryam Sani Bala sai kuma ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir ni hawa Umar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida hawa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau. Saƙon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajoga inda suka ce Allah ya karɓi shahadar bayan shi da aka yi wa jana'izarsu a Plateau su fiye da ɗari waɗanda mahara suka kashe su haka kawai ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Sai kuma saƙoma na ƙarshe da muka samu daga Shehu Adamu Rijau. Shi kuma cewa ya yi batun gaskiya bai kamata bayyana aniyarsa ta takarar shugaban ƙasa da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbanjo ya yi ya zama wani abin cece ce ba ganin cewa wannan tsarin mulkin ƙasar tamu ya ba shi damar yin hakan saboda haka Allah ya kai mu lokacin zaɓe lafiya kawai dai Allah ya ba mai rabo rabansa. Amin. To madalla lokaci yayi da za a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan. Sunana Abdullahi Balalau watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala sauran al'umma suna shan wahala kuma farashin abubuwa na tashi to gwamnati daga cewa waɗannan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gauran zabe ba a bude kofofi na taskar rumbun abinci da abin da duk za a iya yi a fito da shi kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin ramadan an samu sauki duk wanda ya sauki ya sauƙaƙa al'umma allah zai sauƙaƙa mishi gwamnati ta bude asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauki ta yadda za ta yi addu'a za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka kuma ya jagora watan ramadan wata ne da ake so a taimakawa bayan Allah akwai marayu akwai gwagware akwai masu rauni waɗanda suke bukatan tallafi da taimako muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu karfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimaka wa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na Ramadan domin a samu sauƙin rayuwa a samu sauƙin al'amura. To kalubale ba a rasawa duk lokacin da aka ce an samu abu ya cika to zai ta samu tasgaro zai samu abubuwa iri-iri. amma babban abin da muke kara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shine ƴaƴanmu da manya da ƙanana ana ta karatu idan ana karatu in Allah da za a samu sauƙin lamura don haka babban kalubale da ake da shi shine yadda matasa suke zaune babu aikin yi mafi yawa sun yi karatu kuma suna zaune babu aikin yi da zaran wani ya zo da wata mummunan aƙida kuma yana da kuɗi a hannunsa sai amfani da wannan ya ɗauke su ya mai da su su zamanto 'yan ta'adda ko a shiga wasu abubuwan da bai dace ba wannan babban kalubale ne ga wannan kungiya kuma kungiyar ita kaɗai ba za ta iya ba sai an haɗa kai da gwamnati sai an kirkiro wuraren koyon sana'o'i sai yaran mu da suke makarantu idan sun je karatu an yi kokari bayan karatun a haɗa musu da sana'ar hannu da za su fito idan aka samu wannan za ga an samu sauƙi na abubuwa To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. rasha ta ce a ranar alhamis jirgin ruwanta na yaƙi da ke tekun baharul aswad ya lalace kuma dukkanin ma'aikatan jirgin an kwashe su sakamakon fashewa da ta auku a cewar rashar lamarin da ukraine a nata bangaren ta ce harin makaminta mai linzami ne ya lalata jirgin A nan Amurka ana shirin gurfanar da mutumin da ake zargi da harbin mutane goma a cikin jirgin ƙarƙashin ƙasa na Brooklyn a yau Alhamis a gaban kotun tarayya da ke New York inda za a tuhume shi da laifin ta'addanci. Shugaba Xi Jinping ya ce dole ne kasar Sin ta tsaya tsayin daka kan manufofinta na tsarin kawar da cutar COVID-19 yayin da annobar wacce ta shafi duniya ke ci gaba da zama babbar barazana yana mai alkawarin cewa jajircewa da za a yi wajen ɗaukan matakan kulle zai sa a kai ga gaci. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniya mu mr joe ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.